Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To tsaron nan dai mun san Allah ne ya jarabce mu da wani abu kuma Allah ya kawo mana saukinsa. Amma eh, kuma bar magana cewa Muhammadu Buhari. cewar Allah ne. Na yadda Allah ne ya kawo mun saukin wannan abu. Na yadda Allah ne ya kawo mun shine sala amma ku magana da kuke yi ta kan cewa ne Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya kaga wannan sako suke yi in wani wanda yake matashi ya sauya sheka a kasan nan daga bayan Buhari yana tare da irin su Buba Galadima irin su Sanata Rabiu Musa Konkoso su suke har su ku da zummar cewar ku bar bayan tsohon nan su sun iya bai yi bane me ba mu ji ba To wannan ɗanɗano ne na sabon babin da za mu shiga ba makon gobe Allah ya kai mu kan alakar matasa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma musamman rawar da ake sa ran matakan za su taka a zaben shekarar 2019 mai zuwa an gare ga lafiya. A yanzu kan bari mu kammala muku muhawarar da muke kan siyasar jihar Bauchi inda muka hada dan majalisar dokoki Aminu Tukur da ke adawa da ita wannan gwamnatin da kuma kuma sabon Muhammad mai kare ta suka yi muhawara ta kwanaki kan batutuwa da dama a wannan dandali namu. To batutuwan ƙarshe da za mu rufe wannan muhallar da shi ko kuma da ita za su hada da maganar abubuwan da suka haddasa rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar Bauchi din da 'yan majalisun tarayya na jihar da ke Abuja. Lokacin da bawan Allah na ya ci zaɓe billahil azimi kai ana ƙetare primaries mun yi zama da shi a can ba sa a Abuja ya mana rantsuwa ta kafara. Babu abin da zai ba tare da ya yi shawari da mu ba, ya faɗi abu kwaya ɗaya tilo da ya da ya shawari da mu, billahil azimi babu. saboda kaga ranar da ake bukatan ka aka nuna kana da muhimmanci bayan an yi nasara aka mai da kai baya kamar ruwayyanta wannan ya isa ka gane cewa ka yi kuskure sai ka fara tunanin mataki da za ka dauka wannan ba kazafi muke masa ba shi ya sani ya sani duk zama da aka yi da ni ake yi shi ya sani shi gamna to yanzu a kai komai sabo na so in ji bayani a bangaren gwamnati ko kuma gwamna na wannan kikika din da yake faruwa tsakaninku da 'yan siyasan abuja mm. shin menene za ka ce a kai to na farko shine shi da yake magana ya san yadda aka yi aka ciro nuhu gidado a abujan da yake magana kuma a ofishin a ofishin shi gwamna Mohammed Abdullahi Abubakar da yake magana. Amma shi ina zuwa ina zuwa ina zuwa an tuntuɓi mutane an tuntuɓi masu ruwa da tsaki ko ba a tuntuɓe su ba Maganin shi ne an tuntuɓi mutane ɗaya kenan na biyu lokacin da ya zo zai yi kwamishinoninsa na farko da kantomomi na farko da kansuloli na farko wallahi ina faɗa maka wannan magana shi kansa jagoransu na yanzu kakakin majalisar da suke binsa ana gobe za a kai suna ma majalisa sai da ya kawo nomination nashi na kwamishina daga karamar hukumar bagwaro shi ya sani ni na sani wanda aka bashi yana jin mu kuma ya san an yi haka kuma da dama daga cikin masu ruwa da tsaki tun daga kan jam'iyya a jiha har aka zo kan 'yan majalisu ina ne aka yi kwamishinoni ko aka yi kantomomi ko aka yi kansuloli waɗanda ba da yawunsu ba waye bai san cewa har ana maganan babu lokacin da 'yan majalisu suka samu gata kamar lokacin Muhammad Abdullahi Abubakar ba tunda duk abin da zai yi sai da amincewansu sai da yardansu sai kuma an tuntube su kuma sai da yawunsu sai kuma abin da suke so ne za a bayar mutane da yawa sun rasa mukamai sabila da suna da saɓani da 'yan majalisunsu na jiha wannan shine gaskiyar magana amma idan mutum ya ɗauka a ra'ayin kansa shi ya sani shi ya iya kuma ra'ayinsa shi ne ra'ayi ba lallai abin da ka kawo kowane zama a ɗauka ba amma ni abin da na sani na fi sabilillahi ne cewa kafin su tattare ga baki ɗaya su koma suna hidima da shi jagoransu yakubu dogara sauran 'yan majalisu suna jinmu kuma sauran masu ruwa da tsaki suna jinmu sun san cewa daidai gwargwado ana ba da haƙƙi to yanzu zan so in ji don saboda lokacin mu ya kusan akwai ya kamata mm. ah, a yi sulhu mm. kuma ina jin dama an kakkafa wasu kwamitoci mm. Mm. akwai wanda yake shi tsohon ko marigayi eh, garba gadi wanda yake ya jagoranta amma wasu sukan kekasa ƙasa su ki yadda domin ganin dai cewar yadda buhari ya yi adalci ma jihar bauchi manya-manyan mukamai haka da yake amma kuma a ainihin jiha saboda rashin haɗin kai da ba a samu isa mm. ba a fahimci wannan al'amari ba mm. to yanzu a matsayinka na wanda yake mm. kan gaba wajen wannan badakalar da ke gudana tsakanin majalisar tarayya da ma gwamnatin jihar ina mafita to alhamdulillah na fari zan sake biyan bashi sanata malam ali wakili da ni da shi karamar hukuma ɗaya muka fito babu wanda ya shawari da mu wajen zaben kansila ko da award ɗinmu kansila bisa wani dalili ah amma ai a zubin ah, fari ka ce, ah, ah. a zubin fari billahil azimi babu wanda ya shaware da mu babu amfani mai magana akan wanda ya rasu ana zuwa a matsayina na daraktan mai girma gwamna a ce maka kansilan ward dina ba a bani zarafin in kawo ba ina so a duba sannan fa a sani amma shi dogara an ce ya kawo su a shin ta ina suka samu dogaran ta hannuna an bayar ko ba a bayar ba ina zuwa shin me an ce duk wanda yake da ah. hannu me yasa ba a nemi shawarin billahi alazim da ni da malam ali wakili wanda muka ba da sunan ya zama kwamishina a karamar hukumar billahi alazim ba wa shi aka bayar ba ai ka ce duk wani mai rawa da tsaki dogara a matsayinsa na dan majalisa tarayya mun yarda kakakin majalisa ne mutum na hudu a Najeriya amma shin akwai wanda yafi dacewa bayansa wanda yafi sanata a jihar Bauchi da za a saurare shi akwai dalili a babu wani dalili ba wani dalili wannan shine magana eh. abu na gaba hmm. abu na gaba maganar mun kimo duba ta taso ba ai wannan shine farkon rigimar mu hmm. saboda an kya mana abin da muke so nan muka fara rigima hmm. wannan shine magana ta gaskiya mm. saboda an saba alkawari da aka yi da mu a can baɗinsa a gwarin fa mm. alkawari ne shi ya sani da rantsuwa ya yi wallahi kuma ya saba alkawari shi gwamna don haka mm. abu na gaba eh. ina so duniya ta sani mm. tunda ana ce muna gaban karewa ne mm. ina so duniya ta sani babu shugabannin jam'iyyar apc tun daga gunduma har zuwa jiha a jihar bauchi eh. saboda billahi lazi la ilaha illawa kanina a matsayinka na musulmi ina so ka gaya mini gundumar da aka je aka yi zaɓe wallahi babu don haka muna challenging din wannan magana a gaban hukuma da duk ta dace har da kotu wallahi a matsayin na musulmi ka faɗa idan akwai inda aka yi zaɓe a gunduma a jihar Bauchi la'anar Allah ta tabbata a kayi na ne Muhammadu Aminu Tukuru. Kai ne ba ku ba don saboda. A babu eh. saurara ina cikin Congress Committee eh. da ni aka yi komi a Abuja. na ƙi zuwa Edo saboda na san za a yi mana abin da aka ga dama a jihar Bauchi wannan shine magana na gaskiya mm. don haka mu a yau a matsayin da muka sani babu shugabanci mu da muke da ra'ayin ayi demokradiya mm, ba mu da muke da ra'ayin mu da muke da ra'ayin ayi demokradiya mm. saboda abin da ake kira internal democracy a jam'iyya billahi azim babu shi a jihar Bauchi ya nuna an ɗibe mu an yi abin da aka yi badakalan da aka yi a zaben shekara ta 2003 a jihar Rivers iyakanta kenan to menene zaka ce na farko na farko an kira taron masu ruwa da tsaki wanda shi ma gwamnan gayyatansa aka yi wanda shi ciyaman na kwamitin ya gayyace mu kuma wanda ni dai ban gani ba shine kakakin majalisan jagoransu malam yakubu dogara malam ahmed yarima sai shi malam aminu tukur shi ne ban gan shi mun gaisa ido da ido ba a lokacin suka karanta mana ƙa'idojin zaben nan a kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc ba lallai ba ne ba lallai ba ne ina sake maimaitawa sai kun zo kun yi zaɓe idan kuka yi abin da ake kira daidaito idan masu ruwa da tsaki sun yadda wannan halaccen zaɓe ne muka amince mu waɗanda muka yarda da shugabanci da jagoranci na jam'iyya da shugabanci karkashin Mohamed Abdullahi Abubakar da Uba Ahmad Nana da kuma su sauran waɗanda suka zo kuma kowa an ba su dama mu ba zan yi magana sabila da ko ka kira shi mitin idan ba Yakubu Dogara ba ne ya kira su mitin ba za su zo ba kuma ni na faɗa musu tun ranar farko kuskure ne Muhammadu Buhari shine jagoran jam'iyyar APC a sama haka kuma ko muna so ko ba mu so muhammad abdullahi abubakar gwamnan jihar bauchi shine jagoranmu a tafiyan nan kuma shi ya sani ni na sani uba ahmad nanan nan shine zaɓaɓɓen shugaban jam'iyya kuma babu wani shugabanci bayan nasa wanda uwar jam'iyya ƙarƙashin john odigi oyegun ta yadda da shi so idan ka ce ba za ka yi mu'amala da nan ƙwaya biyu ba so don allah don annabi da wada ka yi mu'amala a hidiman jam'iyya To a gaishe ku malamai to kamar da muka faɗa da haka muka zo ƙarshen wannan muhawarar da muka jima muna ji akan wannan dandali na tsaka mai wuya kan siyasar jihar Bauchin Yakubu. kuma kamar da muka shaida muku a farkon shirin yau in Allah ya kai makon gobe za mu fara shiga wani babi ne kan alaƙa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da matasa da kuma rawar da ake sa ran za su taka a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 in gare ga lafiya. Wannan magana ta katin da ya saya suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya to mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u. To ina kira da shugaba Muhammadu Buhari kuɗin nan nawa da na tura a dawo min da su dukkan wanda ka ji yanzu ya fito yana haya gagar cewar a biya shi kuɗin katinsa to iyayen gidansa efcc ta maka musu jan fenti efcc ta je ta ci kwalarsu To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan sabuwar muhawara da za mu fara ran talata mai zuwa. A yanzu kan muna godiya da kuma ban kwana ga bakin namu na Bauchi Alhaji Aminu Tukuru da kuma Alhaji Sabon Muhammad sannan musamman da wakilinmu na Bauchin Abdulluhan Muhammad da ya jagoranci muharar da suka yi a can Bauchi. A madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. Muna fatan mun baku lafiya. Sai anjima.